بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah madaukin sarki da ya sake nuna mana yau lahadi goma sha biyar ga watan jumada saniya a wani shekara ta 1433 daidai kuma da shida ga watan biyar watan mayu shekara ta 2012 miladiya muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya gadara haɗuwar mu a yau domin ci gaba da karatu wannan littafi al-aqidatu ta al-imam Abu Ja'far Tahawi Allah ta'ala ya tukan shi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi wannan shi ne darasin mu matara a cikin wannan littafi inda malam yake cewa Allah ta'ala ya tukan shi da gafara wala nakhudu fillah wala numari fi dinillah wala nujadilu fil qur'an ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل الإمام أبو جعفر الطهاوي الله تعالى يتقشر غفر الله تعالى يرحم شيشي يجي تشوى ولا نخوض في الله بزام دنجا كوسا كم cikin al'amarin da ya shafi zatin ubangiji ba za mu dinga kutsa kanmu ba cikin al'amarin da ya shafi sifofin allah maɗaukin sarki ba za mu dinga kutsa kanmu ba cikin abin da ya shafi al da al za mu tsaya ne inda Allah ta'ala ya tsaye da mu a bangaren sunayen shi da sifofinsa yake cewa laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir iya nan za mu tsaya laisa ka mithlihi shay babu wani babu wani abu wanda yake irin Allah subhanahu wa ta'ala kun ga nan subhanahu wa ta'ala ya kore makan shi al-mumathala babu wani abu babu wani wanda ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala kun ga anan korewa ne ko tabbatarwa eh korewa to galibi korewa ana yin ta a dunkule ne galibi korewa tana zuwa a dunkule ne kamar da Allah ta'ala ya dunkule ya ce laisa ka mithlihi shay amma tabbatarwa ana yin ta ne a fayyace sai ce wa huwa samiu al basiru. in gane ku wannan shine galibi saboda a babin sunayen Allah maɗaukin sarki da babin sifofinsa al'amari ne saukin gaske kaga da sunayensa ba za ka sanya mai suna ba sai sunan da ya sanya maka kansa kaga ka huta ka hutar ba za ka zo ce abu kaza sunan Allah ba ne ba tare da kana da dalili da ya tabbatar da wannan ba in ko ba haka ba ka yi alkhawt ka kutsa kanka cikin abin da ba a saka ba ba za ka yi musu abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi ba ba za ka siffanta Allah da abin da bai siffanta kanshi da shi ba shi kenan ka huta a lokacin da ka siffanta Allah ta'ala da abin da Allah bai siffanta kanshi da shi ba nan ka shi shige. a lokacin da ka kai inkarin yi musun abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi a nan mutum ya wuce gona da ido domin a antum a'lamu amillah isa malam ya ce wala na hudu filla ba za mu kutsa kanmu ba cikin abin da ya shafi al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya ne inda Allah ta'ala ya tsaye da mu ya ce laisa ka mithlihi shay wa huwa samiu al-basir to kuma wannan ita ce ƙaira ta halin sunna sabaninta za ga duk wani wanda ke tafarkin da ba na daidai ba za ga sai ya akasa ka'idar ka'idar muka ce galibi korewa yana zuwa a dunkule tabbatarwa yana zuwa a fayyaci, to sai ga wani ya akasa ka'idar in ya akasa ta sai ga mana korewa yana zuwa a fayyaci, tabbatarwa kuma yana zuwa a dunkule mutumin da ya zo yana cewa Allah baya sama baya ƙasa korewa yi ko tabbatarwa baya kudu baya arewa tabbatarwa yi ko baya ko korewa a fayyaci ko a dunkule a fayyaci. shi ba fage ba shi ba baki ba shi ba rawaya ba shi ba shudi ba wannan tabbatarwa ko korewa korewa a dunkule ko a fayyace ba gona sau mu ka'ida domin ka'idar korewa galibi tana zuwa a dunkule ne laisa ka mithlihi shay duk wani abin da yake mu masala subhanahu wata'ala ya kore shi wa huwa sami'ul basir ina fata muku mutuwa da kyau kaga wannan ita ce ka'ida ta karshe to amma lokacin da mutum ya akasa ka'ida ya dinga korewa ya dinga korewa to yanzu ka ce shi ba baki ba shi ba fari ba shi ba shudi ba shi ba rawaya ba siffar da kai shi duk ka kore ba ita kenan ka tabbatar haka yake yi siffar da kai shi duk ka kore ba ita ka tabbatar kenan Allah ta'ala ya tsare mu kun ga mun sha mai a irin waɗannan daurar da ake gabatarwa an yi hatsabiban mutane waɗanda suke ganin fadin Allah ta'ala da ya ce laisa ka mithlu shay wa huwa samiul basir shi yana gani inda yana da hali da ya cire wa huwa samiul basir ya kawo huwa al-aziz al-hakim kaji fa kaji ilhadi kenan cikin ayoyin alkur'ani mai girma ilhadi kenan na ƙarshe Allah ta'ala ya siffanta kanshi da sifata as-sam'u ya siffanta kai da siffata al shi kuma yana ganin wannan bai cancanci Allah ta'ala da shi ba har yana ganin inda yana da ta cewa da ya siffanta Allah ta'ala da ya ce huwal azizu al-hakim in ce huwal azizu al-hakim ya siffanta Allah ta'ala da me da al-izza ya siffanta shi da al-hikima kullura wai ya kore wa huwa samiul basir ne dan kada ya kamanta shi da halittu da yace huwal azizul hakim bai kamata shi da halitta ba walillahi al'izzatu walil rasulihi walil mu'minina bai kamata shi da al'izza ba qalat imra'atul aziz turawidu fataha imra'atu sai ce al'aziz da yace huwal azizul hakim wala qad atina luqmana al hikma kaga wannan bai tabbatar da ita da makhluq kenan ya tabbata da ita ala haddi qawli ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir shikenan ka huta ka huta amma in dai ba wannan ƙa'ida ka ɗauka ba duk wani korewa da yi ma Allah subhanahu ta'ala to mutum bai kore ba sai da ya tabbatar dan a lokacin da ya ce Allah baya ji sai da ya kamanta jin Allah ne da na halittarsa sannan sai ya kore Allah ya tsare mu baki daya to duk da kawo irin waɗannan abubuwa alkhawdu fi yadda mutum ya nutsa a ciki har kake ji ana cewa ai mutum baya ilimin tauhidi da yawa in yi ilimin tauhidi da yawa sai ya lalace sai ya haukace sai ya shiga wata dabami eh ilimin tauhidi irin nasu duk da ba kira tauhidi ba tauhidi irin nasu dole ne su faɗi irin wannan dan babu yadda za a ce maka Allah baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma kuma a ce maka wannan abin da aka kore kuma akwai shi ba zai yi ba ba zai yi ba a ce maka haka in dai baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma baya sama baya kasa to kenan babu shi sai a ce kuma akwai shi kuma duk an an kore ko ina da ina to haka ba ne da ya irin wannan tauhidin kuma a ce dole ne ka suna tuwa mutane kan da garki amma dai tauhidin ne irin na annabawa ai da shi annabawa suka zo akan shi ba suka gina al'umma mana yake cewa wala mu mari fi dinillah ba za mu dinga yin jayayya ba akan abin da shafi addinin Allah inna dina inda Allahi al-islam abin da yake addini a lokacin da alqur'ani yake yake sauka abin da yake addini a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu tsawon shekaru 23 ya koma ga Allah ya ba sahabbai to wannan shine addini ina fatan fahimci da kyau abin da bai zama addini a waɗannan shekaru goma ashirin da uku da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karantar da sahabbai ba e, abin da bai zama addini a waɗannan shekaru ashirin da uku ba to ba babu yadda za a zama addini a duk shekarun da suka biyo baya domin wannan cin kafa ne ga annabi sallallahu ta'ala alaihi cin kafa ne ga sako cin kafa ne ga ayar da ke cikin suratul ma'ida يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس a lokacin da kace ga wani abu wanda manzo Allah bai zo da shi ba kana tuhumar manzo Allah akan bai isar ba kaga shi ne ce wala mu mari fi dinillah mun gamsu mun amince mun yarda da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ba ƙari ba raki lakum dinukum ولي الدين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا to yanzu kuma ina batun a karo wani abu kaga wanda ya karo wani abu yanzu shi ne mijayayya ko ba shi ne ba shi ne ma wanda ya karo wani abu ya ce a kara shi ya kawo tashi hankali kuma shi ya kawo ba shi ya kawo amma sai a jirkita al'amarin a ce suwa da suwa ne suke cewa kaza alhalin ba shi da ya fara kirkirowa shi ya tsokano tsule duna in ba da kirkiro da ba a ce bid'a ba ne da ba a ce haramun ba ba kowa ya yi gum ya tafi akan abin da musulmi ya bar al'umma akan shi wala mu ma fi dinillah ba ma jayya akan addinin Allah za mu rike abin da musulmi ya zo da shi ne wala mujadil fil qur'an ba ma jayayya akan abin da ya shafi alqur'ani dan ne dan wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin mu muna shaida cewar alkur'ani zance ne na Allah ubangijin halittu baki ɗayan su kenan mu ci qur'ani halitta Allah ne wannan jayayya ne a cikin alkur'ani dan Allah ta'ala bai kira alkur'ani da cewar halitta bane cewa in wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah sai kira sai kira qur'ani da sunan zancensa yuridun an yubaddilu kalam Allah أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وكان كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون كنون يا تبتدأ القرآن زنشي من الله مدعوكين سركي زنشي قروا الصلاة لهم القول لعلهم يتذكرون هذا ولا قروا الصلاة لهم القول بيتشي قروا الصلاة لهم الخلق با ولا قروا الصلاة لهم القول لعلهم يتذكرون afalam afala abuna afalam dabbaru qawla bai ce afalam ya dabbaru khalqa ba dan ya tabbatar maka da alqur'ani zance ne amma wani shi a dole bai da Allah ta'ala yana magana ba qur'ani magana Allah ne amma sifa ce da daddiya ba magana ce ta yanzu ba saboda haka subhanahu wata'ala da ya halicci qur'ani sai ya sanya shi a bishiya a da ya halicci sa sai ya sanya shi a bishiya sai bishiyar ta magana lokacin da Allah ta'ala ya kira annabi Musa kenan ko wa nadaynahu min janibi tur al-ayman wa qarrabnahu najiya min ash-shajarati al-mubarakati an ya Musa inni ana Allah rabbul alamin bishiyar ce ta ce ya Musa inni ana Allah rabbul alamin ya sai faɗi wannan ya ce bishiya ce ta ce ya Musa inni ana Allah rabbul alamina ai ya san bai sai faɗi wannan ba kake ne ya nuna maka subhanahu ta'ala ne yi magana da karan kansa yi magana da annabi Musa ya ce inni ana Allah rabbul alamin shi ne ya magana da shi ya ce ni ana Allah la ilaha illa ana abudni wa aqimi salata li zikri kaga ne nuna Allah ta'ala ne yi magana da shi ba halittar maganar yayi ba dan bisha ce ta ce wajibi ne zai ce haka isa malam ya ce wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin muna shi da qur'ani zance da na ubangiji Allah madaukakin sarki baki daya ba halitta Allah ta'ala bane shi wani qur'ani din nazala bihi ruhul amin rai ruhi amintacce malaka jibril kenan shine wanda ya saukar da wannan alqur'ani din wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin rai amintacce shine malaka jibril shine mala'ikan da subhanahu wata'ala ya wakilta akan isar da sako ga annabawa shine wanda ya saukar da wannan alqur'ani din da ya saukar da shi fa'allamahu sayyidal mursalin sai mala'ika jibril alaihi salatu wasalam ya sanar da shugaban manzanni baki ɗaya wannan alqur'ani din kenan subhanahu wata'ala ya turo mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani kenan mutum ya zai ce manzan Allah ba shi da malami kun hito wannan manzan Allah shi yana ganin qur'ani a rasulun yana samun qur'ani daga rabbi izzati baki daya wai yana ganin in aka ce yana da malami a wannan waje yin wai ai rage mishi daraja wannan bai san mece ce daraja ba ai daraja ne ka tabbatar da abin da Allah ta'ala ya tabbatar yace wan jin idha hawa ma dalla sahibukum kuma ma hawa. wa ma yantiqu anil hawa إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى كذا علم في الماضي وهو ضمير متصل مبني على الضم في في معنى نصب مفعول به شديد شنو فاعل وهو مضاف القوى مضاف إليه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى kaga kai tsaye daga alqur'ani mai girma Allah ta'ala ya zayyana mana cewa shi qur'ani din nan malaika jibril ne ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma malaika jibril shadidul quwa mai tsananin karfi ne fa'allamahu sayyidul mursalin sai malaika jibril ya sanar da shugaban manzanni baki daya sallallahu alaihi wasallam kenan shine shugaban manzanni baki daya ta yadda inda wani manzo zai rayu inda wani manzo ya kai da numfashi har zuwa lokacin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan manzan zai aje littafin sa ne ya kama littafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu wani shine alƙawarin da Allah ta'ala yi da annabawa baki ɗayan su in ba kuma ta mun yi lokacin tafiyar shi Isra'i ko da ya haɗu da annabawa gaba ɗaya musu sallah a baitul maqdis wa sayyidul mursalin muhammadan kisa ga ya kawo shi alal badaniya yace fa'allamahu shadidan eh, sayyidal mursalin kaga yace muhammadan ya kawo shi mansub alal badaliya shine annabi muhammad sallallahu alaihi tsiran Allah ya tabbata a gare shi wa ala alihi tsiran Allah ya tabbata ga mabiyansa tsiran Allah ya tabbata ga iyalan gidansa musulman cikin su ajma'ina baki ɗayan su domin al yana da ma'ana guda biyu ko dai ya zama mabiya kuma lura da wannan da ke ko ko ya zama mabiyan mutum ko da kuwa ba shi ya su ba ko da ba shi da alaka da su ba shi da alaka da su ta jini in dai mabiyansa ne sawawan a tafarkin daidai ne ko ba a na daidai ba sunan shi mabiyansa in gane ko kamar da Allah ta'ala yake cewa wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'adab kaga ala fir'auna ba za ka ce da ba gidan fir'auna ba domin akwai asiya bintu musahim wata sunan da ya tabbata sunan turmudi da ta ce rabbi bin min indaka baitan fil janna najini min fir'auna wa amali wa najini min al-qawmi adh-dhalimin kaga ahal anan ya zo da ma'anar muguwan sa kenan kamar da ahal kuma yake zuwa da ma'anar jama'ar gida muna da bayani shi can gaba insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi bambanci tsakanin ahal Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauransu wa kalamin kalamullah ta'ala shi alqur'anin nan zance ne na Allah madaukakin sarki kenan ba zancen wani bane ƙur'ani magana ce ta Allah madaukakin sarki la ilaha illallah ashe wanda yake karanta qur'ani yana karanta magana Allah ne fa sawtu wal alhamu sawtul qari lakin mal matlubu qawlul bari fa sawtu murya da kaji wal alham da rerawa sawtul qari wannan sauti ne na mai karatu lakin mal matlubu abinda ake karantawa din qawlul bari magana ce ta mahalicci subhanahu wa ta'ala kenan qur'ani mazan Allah ne la yusawihi shay'un min kalamil makhluqin babu wani abu daya kaga domin shay'un kira ce fi siyaqin nafi hiya ta'um wal nakiratu fi siyaqin nafi tuqil umuma aw siyaqin nafi yace la yusawihi shay'un ba wani abu da yake daidai da shi shine musawa kenan daidai a daidaita min kalamin makhluqin daga zancen halittu ba wai babu abin da ya fi ƙur'ani ba a'a babu abin da ya daidai da qur'ani tun da an kora ma abin da ya daidai da shi batun ma akwai abin da ya fi shi ma bata taso ba kenan kwata kwata kaga wannan ya isa qur'ani zama falala ya zama na kullum kana karanta zancen mahalicinka sai ka iya kokarin ka shin eh, shafi guda za ka iya ba a kullum shin rubu za ka iya shi izufi biyu shi izufi biyar shi izufi goma shin ashirin za ka yi wa ashirin gaba ashirin jibi ka sauka ashirin ashirin ka sauka wannan zance ne na Allah maɗaukin sarki dole ne mutum ya bashi himma dole mutum ya bashi kulawa dole mutum ya tsaya ya karanta zancen mahaliccinsa subhanahu wa ta'ala babu wani abin da ya kai shi balle ya fi shi ne alqur'ani mai girma shine wanda ya karanta harafi ɗaya yana da lada goma ya ce ban ce muku alif lamun harafi ba a alifin harfin lamun harfin mumun harfin lada ɗaya ka kuma kaga lada ɗaya na abin nan lada goma kulura ladan fa na Allah wai san ladan Allah ba kun san ladan Allah kun yi tona kusan wannan ne ake wasu maɗin ɗin maɗin ɗin suke cewa salati ya fi qur'ani salatin su ya fi ƙur'ani wa ai in kai salati ɗaya Allah zai maka goma wa ya san salatin Allah ah, to haka wai sallah dan Allah mu qalu li ya yuqalu li am kamar yadda babu wanda ya san salatin Allah da ya maka haka nan babu wanda ya san ladan Allah kai abin da ka sai na lada shine in ka sai garka ruwa ka ba mutum mutala ne a wasu ruwan da hamsin wajen gaba ashirin da biyar a kai ya sai dai ka a gida kun da ce da kyau ko ladan Allah babu wanda sani kamar babu wanda ya san salatin Allah wannan shi ne magana kawai to amma mana abin da kai ci abin da ke ciki sai ga mutum yana ahlus sunna wata shida bai karanta qur'ani ba ni sai ka ji tun ramadan da ya wuce kuma magana ya ce qur'ani da hadisi haba ga Allah ko da shafi ɗaya kake ba ya tsaya karanta Qur'ani shafi ɗaya kullum saboda Allah kai ko awa 24 haba mana kai wa kanka kiyamul layl mana kai wa kanka kiyamul layl mana ina fata mun fahimci wannan da kyau shi ko wani gaba ya ɗaya ba in bai kashe Qur'ani a lokacin da watan Ramadan yake kamawa ake ake rufe duk majalisi ai ta karanta Qur'ani shi kuma yana can gefe yana ta karanta diwani wani duk wani yake ta karanta wani ishirin ne yake ta karantawa ba an ce ishirin ne ba ta da abin nan ba nufa wani lokacin yi karatu ishirin ya ya kai ishirin ya sai a kashe a cikin balɗon da ake da ita ma'ana ai da ka kenan kaga da qur'ani suke da yafi lada Allah qur'ani shine ake yake magana ka tsaya ka karanta qur'ani sosai da sosai haka ake bukata riwal qalbi zikrullah fastaskim qubula fala ta'adu rawdu dhakirina fatumhila wa asir anil asari masarat azbi haka imam shatibi ya faɗa ita ka karanta qur'ani sosai da sosai shine littafin karatu wala naqulu bi khalqi la nam wala naqulu bi khalqi ba ma cewa qur'ani halitta Allah ne an magana ta wuce duk da mai zamanai tsayin shi min kalamin makhluqin batun cewar ma ya afi wani abu da yake qur'ani balle ya fi shi har sau dubu saba'in wannan ko a ce an bada wani abu a farin kyalle ko an ba wannan aljanni ne ko ya bude mutum ido a cikin daji shi ne kawai malam duniyar mahaukata ne kawai ya kamata a ɗaura mutum ne kawai in dai kaji mutum ya ce wai akwai wani abu wai an bashi bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wai an bashi ya kasa kasan a farke ha ba malam in banda a kasuwar jahilai ina ake sai da irin wannan hajar in da kasuwar jahilai ina ake sai da irin wannan hajar ga qur'ani Allah ta'ala ya turo manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ya tsawon shekara 23 ana karanta da shi bayan shuɗewa shi da shekaru aru aru wani ya ce an kawai shi dan ya bude wa mutum ido in ji ba hausa ko wani abin nan mutanen bai sun buɗe musu ido kawai mutum shedani ya aljani ya buɗe mai ido zai ce wai an bashi abu a cikin farin kyalle a cikin bakin kyalle a ce wane ne wai kaza duk ƙarya ne ba an zalla Allah bi ba kar ka taba jin ba wai za ka tsaya maka kamar da martani akan wannan ƙarya ce zuzu mutunta Allah tsarin baki da wala na qulu bi khalqi ba ma cewa qur'ani halitta Allah ne wala nukhalifu jama'atul muslimin mu ba ma saba ma jama'ar al'ummar musulmi muna nan akan yadda al'ummar musulmi suke akai cewar qur'ani zancen Allah ne cewar babu wani abin da ya kai shi ba ma ana ma maganar ya fi shi bane a'a ya ma kai shi babu ولا نكفر أحدا من أهل الكبلة بذنب ما لم يستحله أكبر أهل السنة والجماعة ولا نكفر أحدا kwata kwata ba ma kafarta kowanne mutum guda min ahalin kibla daga cikin wanda yake al'ummar musulmi bi zango ta sanadiyar wani zunubi da ya aikata makallaci zunubin mu ce duk wanda ya sha jiya kafiri ne ko makallaci zunubin ya yi wa wasu dabaru ko ya kira mai fiya wata ya sa guda ciro naira sai ce tana da canji ki ba ta canji ya ce ta je ta dawo tana juyawa yana juyawa mana ta yi haka shi sai ya ga dama so yake cuce ka wannan zunubi ne zalla tsantsa a cewar mutum ya kafarta don wannan ba ma kafarta da mutum da wannan malam yastahilla muddin bai halatta shi ba da zaran ya halatta to da zaran ya karanta qur'ani to wannan kan kai tsaye a fita kai tsaye a fita ko shakku karka ya ce riba a halarci ne ga mace riba da ciniki zalika da amr qalu innamal bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba yayin haramta da riba kawai ce ba wani gwamnati a ciki kawai kyale su zafin kishin addini ne ba wani abin nan kawai ya ce riba haramun ce abu wannan kawai na bada lansisi a gudun tuwar arni ko shakku karka akan wannan ina fata muka yi wannan da kyau ya zo ce tuno da mutum ke da kunun zaki da ake ta wani ake su kasu sha giya kasu sha giya kasu sha giya shi yana bukata a nuna mutum da kunun zaki me ya haramta jiya wani ya halatta da jiya to bar umarta wanda ya halatta da zunubi ko ya aikata ko bai aikata ba ya kafarta halatta da shi da yi amma wanda ya aikata aikata zunubi ba ya kafarta da mutum muna da Allah ta'ala ya fi mana zurgin baki daya amma aikata wannan ita ce aqidar ahlus sunna sabani khawarij da suka ce mutum yana aikata zunubi ya kafarta yana kafarta sai a yaƙe shi shi ne a zare ne takobi su kuma yan uwansu kannansu mu'tazilawa suka ce da ya aikata zunubi bai kafarta ba a duniya yana wani bigire ne mai suna manzila bai da manzila ce yi a nan duniya amma a lahira dan wuta ne khalidi na fiha abada to ne da mutu zurwanin can ba shi da bambanci da waɗancan kenan dole ne ka san mai ce a ahlus sunna kar ka zo mutum yana da aqida yana da wasu karamin a kuke shi yana ta da'awar sunna shi tintirin ba mu'tazili ne ko tintirin khariji ne ko tintirin ba murji'i ne ko tintirin asha'iri ne kuma yana ta da'awar sunna aqidar ahlus sunna wal jama'a ba a kafirtar da mutum don ya aikata zunubi muddin bai halatta wannan zunubin ba ku kiyaye ba wai ahlus sunna suna cewa a kai ba wai ahlus sunna suna cewa mutum baya kafirta bane wannan jira da ce? asiri ma ahlus sunna suna da abwabur abana ahkamul murtaddin akwai cikin sahih bukhari kitabul murtaddin akwai cikin mukhtasar khalil babu ridda duk akwai su an yi bayanin su ya aiki mutum ya zama kawo kenan ba wai a ce ahlus sunna ba sa kafirta da mutum ba a sai dai abin yana da mizani ba haka kai mutum zai zama mufti ko yana jin dama wanda ya ga dama wala san ya shigar da wannan ya fitar da wannan ba a ba haka ake yi ba shi yasa malam ya biyo maganar da kuma kawai na murji'a ya ce wala naqulu la yadurru ma al imani dhanbun liman amina kuma aqidan mu ita ce ba ma cewa laye ya duru ma'al iman zambul ai babu wani zunubi da yake cutarwa in dai akwai imani liman amila ga wanda ya aikata in dai mutum yana da imani duk zunubin da ya aikata ba zai cutar da shi ba ba wa faɗa irin wannan magana domin irin wannan magana magana ce ta murji'awa suke ganin attaqawa ha huna kalmatu haqqin uridu bihal batil yace attaqawa ha huna tsoron Allah a zuci yake sai ga yana cin zalin mutane yana tauye mudu yana cin riba yana komai ya ce ai kowa kabar shi da Allah ta'ala kadai san dan aljanna wannan tintilin ba murji'i ne kun fahimci da ke ko saboda haka yana rage imani kamar da da'a take ƙara imani isa ibnu abi dawud yake cewa wala tukfiranna ahla salati wa in asu fa kulluhum ya'si wa fil arshi yasbu kaga bayanin akida ahlus sunna wal jamaa sai ce wala takum murjiyan abinda sai ce wala ta'taqid al khawarij innahu maqalu liman yahawahu yurdi wa yafdu kada kudurce a zuciyarka ra'ayin khawarijawa ra'ayin cewa duk mutumin da ya aikata zunubi wannan ya kafarta kuma adalci shine akwai da shi daga ban kasa ko wani irin hali kun gane ko sai ce kada ku kudurce wannan cewar zarar mutum ya aikata laifi da zarar ya kafarta da zarar ya aikata laifi da zarar ya kafarta kar ka aikata wannan abu na nan kenan na farko sai ya ce wala ta murjiya kar ka kasance ba murji'i shi ban ba murji'i na uban bidinihi mai wasa ne da addininsa ala inda man murji'i bidini yamrahu kai ku saurara ba murji'i da addininsa yake wasa kamar ya wasa da addini mutumin da zai ce muddin kana musulmi babu wani zunubin da zai taba maka imaninka yanzu ke ya buɗe maka kofar ya fa kenan kawai mutum ya ɗaura kwalbar giya a wannan hannun a wannan hannun ya soka mutum huka a wannan hannun ya sata a nan ba abin da yake cutarwa to haka wannan shi ne tsantsagoran irta'i kenan inda ke suna ganin kawai inna allaha ghafurur rahim na'am inna allaha ghafurur rahim kuma shadidul iqab iman ghafurur dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqab fi qawl لا إله إلا هو إليه المصير وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ما نوتي ونرجو للمحسن ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمتي ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليه ولا نقنطهم لا إله إلا الله yana bayani a kila ahlus sunna yace wa narju lil muhsinin min al mu'minin muna fatan alheri lil ga masu kyautatawa min al daga cikin mummune muna musu fata an yi afuwa anhu ubangiji subhanahu wataala ya musu afuwa wa yi yudkhiluhum aljanna muna fatan subhanahu wataala ya shigar da su aljanna da rahmatihi da rahmansa kenan ba da aikin su ba kenan ba da ihsanin su ba wa yake gani aikin zai shigar da shi aljanna babu shi sai da rahmar ubangiji wala na'manu alaihim ba ma amintar da su mu ce ai wani kawai yana aljanna a kai ina wani kullum kiyamu layli kullum azumi wani shine kaza shi ai wannan su ne yan aljanna ba ma faɗan wannan wala nashhadu lahum bil janna ba ma musu da cewa su yan aljanna ne ba mu wannan duk mutum duk insanin mutum ba ma mu cewa aljanna ne sai dai mutum mai kyakkyawan zato wanda ita na ake bambancewa fa wuraren ake wata tsakanin sunna da bid'a ba za su ɗauki shugaban su ko su ce a'a ma yan aljanna ne a bata taso ba sai suke rabanta ba kuma an ce da wasu logo da yesu zai shiga aljanna ya ce mutum shiga wata ce in ba haka ba mutumin da ya zo ya tankwashe kafa yana raba aljanna yana ba yan can yana ba yan can shi batun ma zai shiga aljanna haka ba ta so ba wannan ma na ta so da hulula irin haka da ba a sai ba zai zai gwanda jini ya ce yana raba aljanna eh? zai fito wani abu can zai tattara kayan shi gaba in dai ba in ba jujal ba dan jujal ne zai zo ya ce ga aljanna ga wuta wanda ya fi shi ya sanya shi aljanna ita ce wutar Allah wanda ya saba mun ya sanya shi a wuta ita ce kuma aljanna da amma mutum ya rokon titi yana tara aljanna kawai an ba an wa mutane na din da yana din dini ai ba sai na din da yana din ko irin tashe nan da yara suke yi a rufe mai ido eh, Allah ko mana ce wala nashhadu lahum bil janna ba ma shaida musu da aljanna kawai muna shaida aljanna ne da sunayensu da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu da aljanna yace Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Wani fil janna wa sai da lissafa su su goma yace duk yan aljanna ne kaga wannan dole mu kudurce a zuciyarka cewa yan aljanna ne yawa dole mutum ya kudurce ko ya zaje su ko ya aibanta su ko ya muzanta su su suna cin ciki na aljanna firdausi alin na nahar suna cin aljanna ka haka fahimci wannan da ke ku. Wannan ya tsaya kawai an bashi ya ga da baya kawai yana ta zage-zage yana zage wani suke cikin gidan aljanna to wannan kenan amma a durbule za mu ce duk masu kyautata wa 'yan aljanna don Allah ta'ala ya faɗa ya ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi مقعد shirkin عند ملك مقتدر innal المتقين fi جنات ونهر nahar haka ba mu faɗa abin da ce wani dan aljanna ne wani ba mu wannan wa nastaghfiru lil musiihim muna neman gafara ga waɗanda suka nunana na a cikin su mu ce wani Allah ya gafarta mai kurakuransa mu ce wani Allah ya yafe mishi haka muke faɗa kuma kaga mutum sai ya kokari ya zama cikin salihan bayi don ya shiga addu'a da al'ummar musulmi suke yi a kullum aƙalla su goma don suna tahiya suna cewa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kenan da mutum ya san ce tahiya da ya karanta ba magana kuma ya karanta ya juyo ba kuma ya ce ku karanta ku kawo salatu goma ga annabi tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa Allah ta'ala ka yi addu'a ta ce assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihina duk bayan Allah na ƙarfi ya samu wannan addu'a tun kana cikin sallah yanzu duk abin da ya nake ke kokari ga zama salihin bawa dan ka shiga cikin addu'ar kowanne musulmi guda akalla a kullum yana so ma so tara sallah su ba ya akalla ko yana yi sau tara hafu a alai shi wanda yake munana muna jimo tsoron zunubin da yake yi wala mu muqannatuhum ba ma ɗebe musu tsammani mu ce kai <laughs> suwa ne ai wata balbal ba mu faɗin wannan ba a faɗin wannan ba a wannan dukkan kan ba ne cikin al'amarin Allah da mutum yake so ya sa kan shi ba a sa kai wannan ba wanda ya kasar musulmi ne yana kyautatawa abin da yake ko da abin da ya aikata zunubi ne da bai halatta irin ta su fito su bai sallah ba baya hana su ka roƙa mai gafara a cikin daki kamar ya mutum ne ya rataye kanshi ya rataye kanshi a fanka ya rataye kanshi a bishiya ya rataye kanshi ya mutu kuma da ke ko ya sha guba ya caka ma cikin shi ya yayi waye ya mutu babu wanda ya ce ɗalibai ilimi wanda suke da kima a unguwa suke da daraja a unguwa su fito su tura gawar shi a gaba su yi sallah don yin wannan yana ba da lasisir wani mai sake yi don ya samu ladan ku amma kuma bai kafarta ba wannan baya hana a cikin ɗakin ka roƙa mai kafara abin da ya ka fito ga ɗazu don kada ya ba da lasisi ga wasu su ma kuma su ma su dinga yi amma bai kafartar da shi ba shi sa ya ce wala muqannatuhum ba ma ɗaya da musu tsammani wani ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa mutanen kwarai muna musu kyakkyawan zaton Allah subhanahu wataala ya shiga da su aljanna mutanen da suka nuna aiki muna roƙo Allah ta'ala ya yafe musu amma mu ce wai dan kyakkyawan aikin sa ai wani dan aljanna ne ko dan mummunan aikin sa wani dan wuta ne alhalin ba kafiri bane daya kuma ko da kafiri bane ko da kafiri ne alhalin bai mutu ba dan muddin yana qaidul haya ba babu da za a kade da tsammani duk kafircin mutum mutum yana raye babu yadda za a fice shi shi dan wutan dan baka sani ba koyar musulunta kafin ya kafin ya koma ga Allah amma bayan ya mutu da zalan yanzu an ce maka Abu Jahal zaka ce arne ne suna cikin wuta wutar balbal Allah kuwa da zara an ce maka Abu Lahab zaka ce irin wuta ne waɗannan da zara an ce maka Qarun an ce Haman zaka ce manyan manyan gumaguman kenan saboda arna ne akan arnanci suka mutu ما يتي والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة ما يتي والأمن أمن توه mutum ya ji ya riga ya amintu abin ya rage mai aljanna ko ya mutu wal iya da ɗaya ba tsammani daga rahama Allah baki ɗaya abin da ya rage mai wuta kawai ne ya mutu abubuwan da kenan biyu malam yace yan kula ni an millatul islam suna cire mutum daga musulunci wanda matsayin mutum yake da shi afa makarar ba da zai ji yanzu shi kawai kawai aljanna abin da ya rage mai kawai to ya mutum mana in yana ya mutum ya ba mutum ba waɗannan al'amurra guda biyu al'amurra ne masu hatsarin gaske kada ibadarka da salatin annabinka da istighfarinka da hailalarka da karatun qur'aninka da mulazamarka da yin salloli akan lokaci da yin nafilfili da yin azumi da yin nafilfilan azumi da yin haji da nafilfilan da duk waɗannan su baka lasisin gaji cewar yanzu abin da lokacin maka da aljanna shine ka mutu kar ka taba jin wannan kana jin wannan shaidan yanzu ya ce yawwa ya fara kama tasha tabbas mafiyanci wannan da kyau kada laifin wani da zunubin da yake aikatawa kawai ka ji abin da ya rage mishi da shiga wuta shine ya mutu shi sama ya ce wal amnu ɗaya tsammani abin nan amintuwa wal iyasu da ɗaya tsammani daga rahamar Allah yan kulani an millatul islam suna cire mutum daga musulunci wa sabilil haqqi hanyar take ta daidai bainahuma shine mutum ya zama tsaka tsakiya wannan kuwa mai halin kibla tabbace take ga musulmai kamar ya ka zama tsaka tsakiya ka ji cewar kana ta zaton rahamar ubangiji kuma kana jin tsoron azabarsa sai ka zama tsaka tsakiya kar ka taɓa jin cewar abin da ya rage maka daga wuta yanzu shine mutum ya mutu ko abin da ya rage mai aljanna shine mutu a'a wannan ba shi bane sai dai ya dinga in ya tuna azabar ubangiji ya tuna azabar ubangiji sai kuma ya tuna rahamasa in ya tuna rahamasa sai ya tuna azabasa wannan ita ce ka'ida kuma wannan ita ce da'awar annabawa saurawa ko da wa'azi za ka yi kada kullum wa'azin ka zama wuta balbal kullum abu kaza ɗan wuta ne kullum wuta ne sai mutane su ji cewar yanzu fa ko sun mutu ma wuta za su ji saboda kamar su za su ci duniyar su da tsinke tunda sun san ko sun mutu ma wuta suka yi ta sanadiyar wa'azin da mutum yi haka nan kada mutum kullum ya dinga falala kullum ya dinga faɗa daman galibin hadisan falala suna bukata a kai musu kura kada kullum ya zama falala kullum sai mutum ya wuce a ah, yanzu muka gane shi da aljanna don yana ganin ma yana don Allah ba shi ne ai muni ya saba mukaira ta musulunci Allah madaukakin sarki yana cewa fattaqun naral lati uiddat lil kafirin sai ce bashirul ladina amanu amilu salihat kaga an yi at-tarhib an tsoratar da magana akan wuta sai kuma aka kwadaitar da الجنة فاتقوا النار التي أعدت للكافرين سيتي وحشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما لهم جنات تجري من تحتها الأنهار هذا معنى مرة جزر جيتي فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كذا لو كنت يتوانه سيتي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كذا أن كنت أنا أن رازم أنا كما آيوين في ذكر الجنة بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هذا سي أقديتر سي أرازمر سي أرازمر سي أقديتر نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم هذا نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم هذا أمر قديتر أنكما رازمر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا سنا بيتا وبنجدين سو خوفا دندين سوران كده كتربا وطمعا suna bauta mashi don kwaɗayi ya karɓi ibadarsu kenan wai mutum ya ce yana bauta ma Allah ne don yana Allah ba don kwaɗayin rahamarsa ba ba don jin tsoron azabarsa ba wannan ba tauhidi ba ne yana kan wani tafarkin ne da ba na annabawa ba kwata-kwata wa yana so ya ga matsayin tauhidi kenan don sai yana da shi ba to yanzu in ka ce kana bauta ma Allah ba aljanna shi ne to in da ba aljanna fa sai ka ce da shi to ya bari sai in ba aljanna sai ki tambaya amma yanzu akwai ta ya ga zuwa yiwuwa sai a ta gani wannan shine tauhidi alhalin ba tauhidi bane yayi ya yi allan baku allan karbe da tauhidin annabawa don da Allah ta'ala ya ambaci annabawa sai ce inna sari sari'una fil khairat wa yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashin to tauhidin sa ne kenan annabawa ai ke da balle yafi su saboda haka ana bauta ma Allah ta'ala dan kwaɗayin rahamarsa da jin tsoron azabarsa saboda ne saboda Allah ta'ala ya ce ta tajaba junubuhum jikansu jikinsu yana nesa anil mazaji inda suke kwanciya ma'ana suna tashi cikin dare suna ibada kenan yad'una rabbahum khawfan wa tam'an khawf halli don jin tsoron azabarsa da kwaɗayin rahamarsa kaga tauhidin da irin na qur'ani kenan ko tauhidin da qur'ani kenan ya zo da shi mana yace wala yakhruju al-abdu min al-imani illa bi juhudi ma adkhalahu fi wala ya khurujul abdu min iman ba abin da ke fitar da mutum daga daga imani ba abin da zai fitar da mutum daga musulunci illa bi juhudi ma adkhalahu fi face sai yayi musun abin da ya shigar da shi musulunci kuna jira da kyau me ya shigar da shi musulunci kalmatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah kenan babu da za a bar musulunci sai in yayi musun kalmatu la ilaha illallah sai malamai suka ce wannan magana da Abu Ja'far al-Tahawi ya faɗa fihi nazar akwai magana a kanta domin ne domin mutum zai iya barin musulunci ba tare da yayi musul la ilaha illallah da ta shigar da shi ba misali ya aibanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da faɗan la ilaha illallah misali ya aibata addinin musulunci ya ce wani addini ne na mutanen gaba ta tsakiya shi bai san ma me yasa yan Najeriya suke shige shi ba kaga wannan arni ne kai tsaye kawai mafinci wannan da ke ko ko ya dauko wani nau'i wani hukunci na musulunci ya muzanta shi ya dauko wata shari'a yanke hannu ko haddin zina ko haddin kaza ya dauko ya muzanta ta wannan arni ne kai tsaye kai kuma ba musu la ilaha illallah ba kamar ya izgini da ayoyi qul abillahi وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا kada kafartun ba da imani kuma haka wannan ba musul la ilaha illallah yasa ba malamai suka ce wannan hashar din da malam yayi ya nuna kenan ba abin da ke kafarta da mutum sai abu nawa kenan daya shine yayin musul abin da ya shigo da shi musulunci ya ce fihi nazar akwai magana akan da akwai abubuwan da suke fitar da mutum musulunci wanda ba wannan ba yana na cikin muhtasar khalil yana nan cikin kaza yana nan cikin kaza yana nan cikin kaza wal imanu huwa al-iqrar bil lisan wa tasdiq bil janan mana yace wal imanu abin da yake imani huwa al-iqrar bil lisan shine mutum ya hurta da harshensa ya hurta la ilaha illallah muhammadu rasulullah da harshensa wa tasdiq bil janan kuma gabansa su gazgata haka me kenan malam yace wannan shine imani malamai suka ce wannan tarihi ne a mazhabin ahlus sunna wal jamaa tarihi ne da kai labari ba ba abin da yake imani qaulun wa amalun wa atiqadu yazid bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah wani shi ne cikakken tarihi na imani Kun ga karatun da muka jiya kenan ahlus sunna idan su fa abu da yake in malami ya kuskure sai a ce Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya rahamshe shi kuma wannan shi ke nuna sa cewar shi makhluk ne imam dan ka ce littafin babu wani abin na akan shi kenan kana so ka dole ta kuma ga mana yace qur'ani littafin Allah ne zance Allah ne ba abin da ya dore da shi domin shine la yatir baqul min bayni dai wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid imani shine qawlu hutawa da baki wa amalu da aiki da gabai wa atiqadun da kudurci shi a zuci kenan mutum ya faɗa da baki bai kudurci a zuci ba kana jina wannan zama na fiki in dai ya faɗi imani a baki bai kudirce shi a zuci ba shi ne munafiki dan yana Allah ta'ala ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma bi mu'minina kun ga suka amanna billahi wa bil yawmil akhir da baki aka fara gubar baki ba sai Allah ya ce wa ma bi mu'mini to kenan abin da ake bukata imanin ka ya daskaru a zuciya abu ne mai kenan na daya sannan ka hurta shi da baki abu ne kenan na biyu sannan aikin ka ka tashi wurjanjan aikin ke ya gazgata haka kai ya zama aiki daban kuma abin da mutum ya ƙudurce ba wannan ya zama da murji kenan sannan kuma yana ƙaruwa ya zidu wa yankus yana ƙaruwa yana raguwa imani ba yana ƙaruwa yana raguwa haka Allah ta'ala fara kifala mawar al-mu'minina al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu sadaqa Allah wa rasuluhu maza da zadahu illa imanan wa taslima ba abin ya kara musu sai imani ashe imani yana karuwa tabbas imani yana karuwa kuma kai karanta ka sai imani yana akwai lokacin da zaka ji ka faka lalle ka ɗibi caji sosai da sosai na imani ko ba zai gaba ga mutum ya ɗibi caji ya shi kan shi ya yanzu kan ba kamar da ba na yanzu nan ko har ya ka samu a baki ba ciza ba amma wani lokacin ko haka kai da ya tsanka wani mace sai ya gatsa aga imani ya dan ya dan kasa kenan imanu la yazidu bi ta'ati wa naqsu ya kullu bi zallati haka da haka ne fara yana kowace aqida hali sunna wal jamaa kan imani ana faɗan wannan ne don kullum mutum ya dinga aure imaninsa aure yake ko rubuwa yake abubuwan da suke ƙara imani abubuwa ne suna da yawa za an gada ke na farko za ka ce za ka iya cewa ta'allumul ilmin nafi koyon ilimi mai amfani yana ƙara mutum imani kenan jahilci fa yana da imani jahilci yana ko ka taɓa jahilci yau da ranar jahilci a ce Allah haƙwar ka ranar jahilci babu shi sai ce Allah haƙwar ka ranar ilimi ka ranar ilimi amma ba a taɓa cewa ka ranar jahilci wato saboda tsamanin cutar da ke tare da jahilci shi kai jahili ka ce ne jahili sai mai tabada eh, da eh, ya musu da zai shi malam an ta Allah zai yi saboda haka yan uwa ilimi ne amfani na ƙara imani a ƙarƙashin sa zaka ce karatu alqur'ani mai shi shine kan gaba yana ƙara imani ka karanta kai ta dabbarin sa ka dinga sanin me kake karantawa yana ƙara wa mutum imani don wa tardadu yazdadu fi tajammula in dai ka sauke qur'ani ka dawo sai ka samu wasu abubuwan da ah sai ya dazu baka gansu ba yanzu ka haka inda za ka yi so ma lala gashin giwa za ka dinga samun abubuwan da a dazu ya fi eh an ce malala gashin giwa ka san malala gashin giwa eh gashin giwa ne in ba za ka sauke shi sau adadin gashin giwa ai za ka ga yana karuwa duk saukar da ke sai ta sami wani abin da ka karu da shi wanda yake a ɗazu ba ka san da shi ba haka ƙur'ani yake ina fata mafi cewa wannan ko sannan ma'arifatul asma'il husna wa Shafatul ula sanin sunayen Allah madaukakin sarki kyawawa da sifofin shi madaukakin wani yana ƙara mutum imani yana ƙara mutum imani don da jin sunan shi a samiu mai ji kenan ba abin da yake koyuwa a gare shi yana jin abin da aka faɗa da kowane waro don ba a mai tafinta kasan tafinta ko ba a mai fasara subhanahu wa ta'ala da abu wanda ya kulla kan shaɗaki da wanda ya ɓoye tsawon minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqbil bil layli wa sarin bin nahar daidai da ne Allah ta'ala ya sani ka san ilimin Allah madaukakin sarki al'alim mai masani ne Allah ya alamu ma tahmilu kullu unfa ka san Allah ya san duk abin da mace take dauke da shi ku lura ya ce Allah ya alamu ma ta hamilu kullu unsa kaga sai ya amfani da unsa mace sawawan ta mutum ce sawawan ta saniya ce sawawan ta sauro ce sawawan ta kuda ce sawawan ta bishiya ce sawawan ya san duk abin da suke dauke da shi ashe ilmin sa ganin ne kenan wa ilmin ma bada wa man khafi ahata ilmin bil jali wal khafi wannan zai kara maka imani na san na cewa lalle Allah ta'ala ilmin sa ganin ilimi ne shi yasa sai ka daga hannu ka roki Allah ya la ina roƙonka da sunanka al ali Allah ka buɗe zuciyata ilimi tsaftace shiga Allah ka zauna min da ilimin nan a zuciyata ko a gwagwalwa eh a zuciya ba gwagwalwa a zuciya bal wa ayatun bayyinatu fi sudurul ladzina utul ilm kaga bai ce fi admughatil ladzina utul ilm bai ce a gwagwalwa ba sai ce fi sudur yawa sai ce fi sudurul ladzina utul ilm yana zuciya ne sai ka roki Allah ta'ala da sunan shi al'alim ka ashe sanin sunayen Allah ta'ala zai kara ma imani ashe waɗancan da suke suke soke sunayen Allah madaukakin sarki suke kore su su da ƙoƙarin rage wa mutane imani kenan hakan nan lura da sirar tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu wannan zai nuna maka zai kara maka imani sosai da sosai haka Allah ta'ala faɗa ce am lam ya'rifu rasulahu ko kuma ba san annabin nasu bane annabin da aka turo ba san da shi bane ba san shi bane ashe sanin annabi yana ƙara daraja yana ƙara mutum imani kuma da sira tarihin manzo Allah su sallama zaka same shi ne a Qur'ani na anan Allah ta'ala ce wa innaka la'ala khuluqin azim zaka same shi a cikin sahih bukhari zaka same shi a sahih muslim zaka samu littafan sira ingantattu da aka ware ba tarihin manzo Allah su sallama a babin tatsuniya ba ka ji ana bayar tarihi kamar tatsuniyar gizo da kogi ake a tarihi tsaftatacce tatacce shine abin da ke ƙara mutum imani hakan nan lura da kyawawan tsari na addinin musulunci al'amari ne da ke ƙara mutum imani wannan kuma fitacce al'amari ne kai da kallon hukunce-hukuncen musulunci da kallon hukunce-hukuncen shari'ar addinin musulunci al'amuran da suke ƙara mutum imani don za ka ga dambakatar ne kai Allah ta'ala ya sa ka fahimci wannan in banda haka ya za a yi mutum ya tahi da safe ya share ya wanke kofar ɗakinsa ya wanke magudanar ruwa ya wanke ko ina da ina amma da yaje yi bayan gida kuma sai mai da wanda me kenan haka an yi ba ba zama kenan a yanzu da haka fahimtar addinin musulunci da bin tsari na musulunci yana ƙara mutum imani yana seta mutum sosai da sosai hakan nan akwai abin nan tsayawa tashi tsaye wurin ibada sannan sawar wannan ibada kalbiya ce ta zuciya ce sannan wannan ibada ta harshe ce zikiri kenan da ake da harshe don sai harshen ka ya motsa sannan zikiri yake amsa sunan zikiri in harshen ka bai motsa ba wani abu ne ma in da mutum zai tsaya gun a ba zikiri ke tunani yake Eh, yanzu mutum ya tsaya far kamar yana faru kamar yana kallon wani wuri tunanin ke ba zikiri ke ba a fayyace sosai da sosai sannan ayyukan gabbai su ma suna cikin abubuwan da suke kara mutum imani kuma da kyau ko kaga duk waɗannan abubuwa al'amura ne da yake kuɗi ba shi ne ajin farkon ba tukunna kai yanzu ake kan su ka yi da gantar jikinka tukuna mutumin da bai iya yi da gaggan jikin shi bane zai iya dago kuɗi ya bayar almanu shi tun nafsi kasan dukiya uwa bai ba dai suke da rai sai haka mutum ya tsaya tsayin daka ya tarbiyyantar da kanshi a lokacin da imanin ya shiga bai san lokacin da zai dinga ɗiban kuɗi yana bayarwa ba yana mutane suna ganin yana bayarwa shi kuma yana ganin mai bayar ana ganin yana bayarwa shi yana ganin mai bayar kuma da ke ko sai ga shi yana ganin kamar baya bayarwa domin ne yana ba da goma ɗari na sauka wurin yana ba da ɗari dubu na sauka wurin kaga ba zai gane cewa ya ɗauki wani abu ba don goma ya ɗauka ɗari ta sauka a wurin ɗari ya bayar dubu ta sauka a wurin kaga ba magana cewa ya ɗauka amma wannan mutum zai samu ne in ya kai da yaƙini yadda gamsu da Allah da abin da Allah madaukin sarki ya faɗa yace man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha yadda su to zai ga haka kawai wiraran a bayyane to haka na akwai abubuwan da suke rage wa mutum imani da imanin yin dole a ta tsaye a bayanansa. irin rayuwa ne da take tafiya za a yanzu ba an daina fashin fashin kuɗi an daina fashin dangan jiki an daina fashin kaza a'a aƙida ka kawai ake buƙatar a yi maka fashin ta in da ke maka fashin aƙida shi ke mata ruwa tashi mutum zai tashi rana alƙiyama ne ba tare da ya je da kalbin salim ba Al'amur ya riga ya wargaza a yanzu zama mutum an mai fahim tauhidi an mai fashin aƙida al'amur ya riga ya tashi baki daya ba Allah ya tsare suka ce abu na farko da ke rage shi ne jahilci jahilci cuta ne wal jahlu babu ko in ji yan balaga ilmin ma'ani ilmi cuta ne jahilci cuta ne daga jahilci yana rage imani domin jahilci ba abin da ba zai sa a yi ba da zai rage mutum imani don shi wanda yake jahilin zai yi kokarin ya yi abin da ba za a kira shi jahili ba ne a shi yana yin abin sai zai yi ba nuna mutane a gani a shi wani jahili ne iwa shi zai yi kokari ne ga kasan shi shi kudi ne mutum zai yi kokarin zai iya kare shi ko da na awa uku ne ya je ya ranto ya hau mota ya yi kaza ya yi kaza kafin dai abin da tashi dai ya riga ya kammala amma kaga shi ilimi ba kare sa ilimi ba kare sa kai sai dai in bude baki ai ta kallon shi kai wani kan yayi shiga kai wani ina ma zai ce wani abu ne bude bakin sa dan yana yin magana za ce la wallahi billahi Ya ba wannan nan da ake ganin sa haka Allah da Allah ya akan nan al-ghaflatu wal i'rad wal nisyan rabkana da kau da kai da mantuwa suna rage mutum imani rabkana da kau da kai a karanta ayoyi a karanta hadisai tun yana ja da baya yana jin a'a aya fa aka karanta ya dan ja da baya ya dan ja kaga lokacin da ya fara ja da baya wata zuciya tana jin shi wata zuciyar zuciyar a karba tana jin shi zuciyar kada ya ki karba tana jin shi kaga yana ta bana bana kenan ko to idan abin ya tafi sai ga kawai ya yi fatali da ayoyin qur'ani ya yi fatali da hadisi ya yi fatali bai ji komai a zuciyar shi ba domin zunubin rana ala qalbihi kenan rana ta fara tsatsa sai ga imanin kuma raguwa yake ta yi imanin raguwa yake ta yi so da haka sai ya ga yana wasu abubuwan shi yana ganin a kan ma za a yi magana kan kaza shi yana ganin kowa ma haka yake yi ya baki da wa misiyar da mantuwa mantuwa mantuwa tana rage mutum imani tana rage mutum imani kuma rike ke saura kuma mutum kama yake sai ya nemi tsari ko da an yaki kamanta kwata-kwata ba ka sallar la'asar ba sai yanzu ka tuna sai kai ke yanzu sallar ka ta yi kun gano wannan sallar ka ta yi ba abin ka bashi amma dai da ta take da wani lokacin da daidai take ba kana da zunubi ba ka da zunubi amma daidai wa daidai take da wancan ba daidai da take da shi ba ina fata muku mutum wannan da kyau ashe gaga tana rage abubuwa kenan sannan fi ilmi ma'asi wa takabu zunub aikata laifuka yana rage mutum imani saba ma iyaye saba ma iyaye yana rage mutum imani yana ta mutsa mutum imani kawai da kai ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikata zunubai shirkiya ta mudu yana da mudu guda uku akwai wanda in zai siya da shi yake aunawa akwai wanda in zai siyar da shi yake aunawa shi wanda zai sayar guda biyu ike da su daman 150 ake siyarwa ga mudu 150 na a sama kwastomar shi ta zo ta nace ita 200 abin nan 100 da nace 150 kwastomar ta nace ita 130 take za ta biya ya ce to kawo da ya sa hannu haka sai ya akwai na mudu ɗari talatin a cikin kaya ya ɓoye shi da ya sa haka sai ya ɗauko shi ya auna mata shi wutar balbal ya ce wutar balbal ya sai mata ɗari da hamsin ɗari da talatin ya sai mata ɗari da talatin ya auna mata a mudu ɗari da hamsin kun kare wannan da kyau to wannan duk laifuffuka ne ko ya je zai sai mai ko waye waye duk irin waɗannan abubuwa da mutum zai ji ba ko bai ba wallahi laifuffuka ne su suke taruwa su taru su taru su taru kaga sun kai mutum inda ba ya tsammani ba Allah ya tsare mu baki da tsora kamar yake cewa wa jami'u ma saha an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ash-shar'i wal bayan kulli haqq wa jami'u ma saha duk abin da ya inganta kulura ya inganta an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ash-shar'i na shari'a wal bayan da bayani kulluhu haqqun duk da ba ɗansu gaskiya ne da sharadin na inganta in bai inganta ba a za mu hatsawa da mutum abin nan kasa ko ne ce ice a mutanen mun da su zame da su sun ce a kawo hadisi mun kawo hadisi ba mun kawo hadisi sun ce da ifi sai ya ɗauko a ce to ko dai da ibi ne a ya fi magana tsohon ka ina duk wannan ba zai kai shi ba sai ya kawo ingantaccen hadisi wallahi tallahi sai ya kawo ingantaccen hadisi an daina ba da mutum ya ba da bayani da mafarki ko da waɗansu abubuwa da an wuce waɗannan sai ka kawo hadisi ingantacce mutum ba zai je ɗebo hadisai mai rubai ba wal mutarajjiyatu wan nadihatu ma akala subu ya ce shi ne addini wal wajibuna ba'dhum li yasdahuna wa ba'dhum nasara ra'un qasara kaza takassuban wa ba'dhum qadara wa lil umara ma wafiqul hawa wa sharruhum sufiyyatun qad wada'u muhtasibina al ajra fi ma yad'u فقبلت منه ركونا لهم حتى أبانها الأولى هم كالواضعين في فضائل الصور فمن رواها في كتابه قذر haka imam masauki ya fada cikin alfiya ya ce waɗansu sun ƙirƙira hadisai ne sun zuwa don su ci kasuwa na su nemi kuɗi wasu kuma sun ƙirƙira ma shugabanni hadisai ne don su samu fada sun yi ilimi sun afka fada ba ilimin yanzu wannan ilimin ya nutse baki ɗaya sai imam sayyid ya ce wa sharruhum mafi sharrun su sufiya su ne sufai Allah ya fara cikin alfiya kuma a je a duba a hadisi hadisin wudu'i ya ce wa sharruhum sufiyatu mafi sharrun su su ne sufai kada wanda da sun kyautawa sun yi wa manzon sallallahu alaihi sun tsara mutane a bisan ƙarya mota su bi nan ajara wai hakan ma lada suke tsammanin za su samu kafin jahilci girma wanda ta da ba fi ma ya da'u cikin abu da suke da'awa fa qubilat minhum sai aka karba a wurin su rukunan lahum dan an yarda da su ya zai ko kun san yadda su bai sai kama kasan nan in ba su bayar mutane addini tsaftatacce da ba kai ana raba gari ba to wallahi kuma in ku tsaya kun tabbatar da addini ba haka yadda Allah ya kauda ya tura su ku tarihi haka nan kuma zai kauda ku. haka ma baka dariƙa sai ka dinga bi ka dinga bi ka dinga bi ka dinga bi yanzu ce ake ko ji ka yi an ba wani a tv kai ma an baka wannan kallai a ai can da ita can da su gada duk an riga an wuce waɗannan abubuwa wallahi da addini suke mu hidima da ba zuwa fatali da su ba to haka in ba ku tsaya ku ma addini hidima ba haka nan Allah zai watsi ya kawo su ka dole a tsaya a yi ma addini hidima shine alƙawarin da Allah ta'ala ya ɗauka da da annabawa to da za su yi addini za su bayyana wa mutane hakikanin gaskiya Ya ce kamar wanda irin fi fada'il suwar kamar wanda suka kawo san kada suna ba da falalar surori a ce idza waga duwan da ya rubuta ta kafa arba'in maganin talauci a iyo inda za ta maganin talauci ka same shi da wani gwamnati da rubuta maka ba su da rubuta kafa kafa ɗari da ya shanye yayi kudi Allah ba a ce za waka duwan wanda a yasin duwan wanda ya karanta tana maganin arziki inda ta rai da shi baka same shi a nan inda yake baka wannan falalar ba ba kuma ya arziki ya wuce kuna kai kenan haka al'amarin yake to amma magana ita ce ya inganta daga wurin manzo Allah sallama a karba bai inganta ba da ta ce mana wani ne faɗa ba an gani wani an yi wa duk wannan ajin shi guda mu kawai wa da an ka ara ar rijal wa qawluhum fa qawlu rasulillahi aska wa ashrafu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك